Ce départ-là, il est organisé de différentes façons. Au départ, quand le phénomène... Ita wannan tafiya ana tsara ta ne kala-kala. Da farko lokacin da lamarin na sabo, mata suna barin garuruwansu a ranar Juma'a su je kasuwar matamai a gaban tasha a ƙarƙashin itacen dogon yaro na ma'aikatar firifin matamai na motoci kira hiya suke ɗaukar matan su nufi agadas da arlit. Lokacin da hukumomin bariki da na gargajiya suka fahimci yadda abin yake, kuma tare da sabuwar doka mai hukuntar da waɗanda ba su bar harkar tafiyar cirani ba, sai suka koma zuwa daga ɓoye. Akwai masu motoci da ke yin mahaɗa da mata masu buƙatar tafiya a waɗansu wurare na ɓoye. Daga nan suke ɗaukar matan su tafi da su. Kuma akwai wasu mata idan suka zo matamai sai su shiga motoci su je zandar. A zandar su yanki tikitan motocin kamfanonin sufuri su je agadas ko arlit a hankali kwance. Nan ne kuma ake shirya tafiya a sirance cikin motoci helix katkat zuwa Algeria. Har ila yau akwai wasu mata da ke fita daga matamai su je wajen maraɗi su kewaya wajen shakatawa akwai masu biya ta mali su je aljeri akwai wasu suna zuwa har yamai daga nan su shiga motocin bas bas su je agades wani lamarin kuma shine wanda ke faruwa a karamar hukumar daushe garin daushe yana kewaye ne da dogagen duwatsu wasu motoci irin helix na zuwa cikin duwatsu nan a wani lokaci sannan akwai mutane masu shiga tsakani da ke zuwa cikin garuruwa da dare su tattara mata su ce musu duk mai bukatar tafiya ta bada kuɗinta kuma a haɗu cikin dutse kaza idan kuka iso za ku tarar da motoci idan aka ɗauki matan daga nan kai kai tsaye sai agadas ko kuma arlit daga nan sai su wuce waɗannan su ne hanyoyin da muka gano kuma bincikenmu ya nuna cewa dukkan waɗannan hanyoyi da nizana suna zuwa ne a ƙasar algeria vraiment c'est tous les axes là que j'ai cités donc mènent vers l'état algérien